Assalamu alaikum barkan ku da zuwa tasha ta mu ta kai ta online tech. Ina muke kawo muku duk sabon ci gaba ta fannin technology tare da online businesses. Idan wannan shine farkon da tasha ta mu kada ka manta ka danna subscribing sannan ka danna alamar karora domin samun bidiyo mu da zarar mun dora mun gode. Na drop link na wannan wato update din wa mai suna a globalcloud.shop wanda wannan objects din idan ka yi ai mining su gaskiya kusan komai nasu irin ai mining ne amma a kodayaushe idan za mu yi bidiyo muna gaya muku cewa we are not financial advisors wato ba wai idan mun kawo kawai update ba kai zaka zo ka bi ka je ka sanya kuɗinka ko kuma sauran abu yana da kyau kai ma ka je ka ƙara bincike da kyau kafin ka je ka sanya kuɗinka sai dai mun san cewa insha Allah duk update din da zamu kawo idan wanda za a sanya kuɗi ne zamu gaya in wanda ba za a sanya kuɗi bane ba shi ma za mu gaya to sai dai kawai in an samu wata akasi daga su masu objects din so wannan objects din da kuke gani a idan ka registration na farko za su baka akwai free miner da suke baka wacce kawai kwana ɗaya za ta maka wacce za ka ganta kawai za ta maka kwana ɗaya ne tal a da zaran wata yi wannan kwana ɗaya ɗin shi kenan za ta tsaya babu wani abin za ta ƙara maka wanda ga ta nan wurin za ku gani ga shi nan so yanzu dai kafin in ce komai ya ake registration sannan kuma ya ake depositing kuma ya ake samun kuɗi da wannan a cloud miner din duk wanda ya AI miner wannan cloud miner din ba za ta wani ba shi wahala ba kuma zai sauri ya sanya kuɗin shi domin insha Allah ita ma kamar yanda AI miner ta daɗe wannan ma ana fatan za ta daɗe kamar wannan so kai tsaye yanzu idan kana so ka registration za ka shiga telegram channel namu a ina ta ajiye link na telegram a kasan wannan bidiyon so yanzu ma zan ƙara ajiye a kasan wannan bidiyon wanda da ka za ka ga cewa gashi nan wurin na sanya a gashi nan na sanya so kawai za ka taba kan link din kamar haka da ka taba kan link din kamar haka kawai zai kawo maka nan wurin nan ka sa asalin email address ɗinka exactly nan ka sanya wato password ɗinka na login nan ka sanya withdrawal password duka wannan password din zaka sanya ka dage kada ka manta ko daya a nan wurin zaka sanya email address ɗinka nan kuma kana sa kana sawa za su turo maka verification code a cikin email address ɗinka sai ka sa shi a wannan wurin kawai sai ka danna register nan wurin da zaran ka danna register insha Allah zai buɗe maka a ciki kamar yadda yake buɗe min a nan wurin nawa za ka ganin zero za ka ganin zero komai da komai naka za ka gan shi zero zero so tashin farko abin da za ka yi a shine za ka ga wani wuri nan sama ɗin nan na ɗanyi pointing a nan kenan idan ka zo nan wurin za ka ga akwai gashi nan binding address sai ka taɓa shi kamar haka da ka taba shi komi ka ga dama kawai ka sanya nan wurin ka sa nan bawai kanan ma ka karasa duk abin da ka ga dama kawai sai ka danna confirm a wannan wurin so da kai wannan shine zai baka dama kai binding na wato address naka kamar a ce in kana so kai tax kenan da sauransu so banda wannan kuma zaka taho kawai kenan akwai wani commission da suke bada wani dala zaka zo ka taba wannan wurin gashi nan wurin inda na zagaye idan ka taba nan wurin za ka ga a nan wurin akwai abubuwa kala-kala da suke da shi da kuma abubuwa kowane da yanayin price din shi da komi da komi so idan kana so ka baka wannan wanda din da ake bayarwa sai ka taba wannan wurin gashi nan activity kana taba wannan activity din zai ka dan jira shi haka a nan wurin kuma za ka ga yanayin tsare-tsaren su duk wani abin da suke yi sannan za ka ga akwai weekly salary da suke bada wanda idan kana da team wanda ya kai akalla mutum talatin kuma kullum a sun yi sun yi abin nan suna suna activating komai nasu za su baka 6 dala a kowace a kowane sati idan kuma tim ɗinka ya kai mutum 50 za su baka 10 dala a kowane sati in tim ɗinka ya kai mutum 100 za su baka 20 dala so gashi nan wurin da ya gashi nan ba sai na tsaya ina ta magana ba saboda ba na son bidiyon ya tso so akwai kuma abubuwa kala-kala da suke da su wanda in na dawo nan home za ku ga cewa akwai a in kana so kai magana da customer service nasu ka shiga nan in kana so kuma ka shiga community nasu a telegram sai ka shiga nan saboda ka rinka samun information saboda mu ba komai bane ba za mu rinka kawowa akan abin da ya shafi wannan din so idan na dawo nan wurin snap up kuma shi ma za ka ga cewa akwai a yanayin abubuwan da ke akwai a wurin in kuma ka dawo nan home za ka ga cewa akwai wani wuri gashi nan wurin idan ka je kai posting za su baka dala ɗaya kai tsaye ya ake yi za ga sun ce maka successfully publish one photo uh, in the community and keep it for 24 hours kawai da ka zo ka taɓa nan wurin allah misali zai baka wannan hoton zai baka sai ka kwafe wannan hoton da ka danne haka za ka ga cewa shi nan wurin sai ka danna wannan wurin save kana danna save hoton zai save a cikin wayarka in ka tashi sai ka zo nan kasa kuma sai ka kwafe wannan gashi nan wurin da ka kwafe shi alal misali haka za ka ga shi ma ka kwafa sai ka tahi alal misali zan tura nan cikin telegram da ka zo ka taba telegram ɗinka zai buɗe maka in ma bai buɗe maka ba ta nan kawai tsaye kai tsaye sai ka koma cikin asalin telegram ɗinka kamar haka sai ka ɗauko wannan hoton naka wanda ka je kai sebin alal misali a ce wannan hoton ne to na ɗauko shi a nan wurin kuma kawai sai ka festin wannan rubutun da ka ɗauko kawai da ka ɗauko da ka yi wannan sai ka sake shi a nan wurin sai ka ɗauki screenshot Alan misali ka sake shi ko a whatsapp ko ma dai ina kake so ka sanya zaka iya kasa kawai sai ka ɗauki screenshot da ka ɗauki screenshot sai ka dawo a sai ka dawo a cikin a cikin application naka wato a cikin shi wannan din sai ka zo a nan wurin zai nuna maka upload screenshot ko kuma nan wurin duk inda ka ga wani wuri upload sai ka sanya wannan screenshot din da kai sai kawai ka danna submit a wannan wurin so za kawai za ka kyale shi zai ta review da zaran ya gama review din shi sun tabbatar da cewa eh kuma ka bi wannan post din a ciki za ga sun sanya maka 1 dollar wanda ita ce ku ga 1 dollar a cikin wannan account din ko na daina amfani da asalin account ina wanda nake a a kasuwanci da shi saboda wasu a daga baya suna bisi ta attacking daga nan account ina na isa matsala ko da sauran abu so wannan account din account ne wanda nake demonstration ba wani abin da ke cikin shi kawai ina demonstration ne a cikin shi so da zaran kayi wannan sai ka zo kuma ga minor din da ake bada ta kyauta nan wurin za ka ganin an rubuta mata S19 a daidai wannan wurin za ka ga wani wuri an rubuta maka boy now kamar yadda ka gan shi a wannan za ka ga an rubuta maka boy now kana dannawa kawai zai bude maka inda za ka je zai kawo maka irin na haka kamar my minus a nan wurin za ka ganshi cikin lime maina, sai ka ƙara danna kuma activate da komai da komai da ka danna activate da komai da komai kawai zai fara aiki in na taɓa nan wurin za ku ga wannan shi ya riga ya expect ga nan ya riga ya expect so na san dai insha Allah kowa ya zo daidai wannan stage din zai gane abin da zai idan ma baka gane ba kai mana magana a telegram ko kuma ka samu whatsapp group namu kai mana magana wannan wa'anda irin za su ke so su tsaya su kyauta ne kenan ka tabbatar da kayi activating miner ɗinka da zaran kayi so idan kuma muka tafi wurin explain ga waɗanda suke so su kuma su depositin kuɗi domin su making a lot of money a cikin wannan platform ɗin so gashi nan shi kuma akwai daily mining profit level da komai da komai a nan wurin a ga inda na taɓa in kana so ka karanta da kanka gashi nan wurin explain kana taɓa explain za ka ga details na abubuwan da ake samu a wannan da duk wani referral commissions da duk everything za ka gan shi a nan wurin a nan wani kaka ce maka for example if you currently have 15 mining machine you earn 1.50 per, per day you can rent another mining machine for 80 and earn 4 dollar per day thus your total uh, commission so wannan suna magana ne akwai machine machine kala kala da ke akwai wanda idan kana amfani da kama a ce mashin 1 kana aika sai mashin 2 sai ka ga cewa kawai abin ɗinka ya ƙara ƙaruwa nan kuma duka bayani ne kan salari ba sai na tsaya na yi wani bayani da shi ba sosai so yanzu kai tsaye alal misali idan kana so a ka sai minor kowace minor ga ta nan wurin sannan kuma akwai kwanakan za ta maka sannan kuma akwai abin za ta baka wannan minor din ga ta nan wurin za ka ganta ne ana sayar ta dala 80 wanda kullun za ta baka dala 4 kuma kullun kana aika cire wannan dala 4 za ta maka expected time da ake tunanin wannan minor din za ta maka shine za ta maka kwana 100 kuma idan ta kwana 100 wannan dala 80 din taka za ta dawo a cikin balance naka sannan kuma gashi na aka ce gross income kuma ana tunanin za ta baka kusan 400 dala saboda za ta yi maka kwana 100 kenan so wannan kenan a kamar yadda suka ce idan ka taho nan kasa kuma akwai wato BTC miner wacce ita kuma BTC miner za ta yi maka 70 days sannan kuma kullum za ta baka 2.15 dollars sannan kuma a idan ta gama gaba daya za ta baka 150 dollars in ka taho kuma nan wurin a wannan ita ta kyauta ce idan ka taho akwai kuma wannan gata na wurin ETC miner wacce ita kuma za ta yi maka kwana 20 za ta rinka baka 1.5 dollars a kowace rana kaga kenan cikin kwana a 15 ka dawo da dalar ka 20 so za ta tana ta maka kwana 20 kai tsaye za ta baka ita kuma dala 30 kaga za ka samu ribar dala 15 kenan a cikin idan ta gama kwana 20 so idan ka taho nan wurin kuma a za ka ga cewa gashi nan wurin shi kuma a za ka yi depositin 20 dollars sannan kuma zai maka kwana biyu sannan za ka samu dala 11 plus a wato yiwa plus yiwa kuma capital so no sorry gashi nan gross income ɗinka gaba ɗaya zai koma 22 dollars saboda za ka samu 2 dollars ne a ciki so idan ka taushi kuma wannan gashi nan za ka yi rentin wannan dala 30 sannan za ta rinka baka 1.2 dollars za ta baka 1.2 dollars har na tsawon kwana 45 in ka taho nan wurin wannan kuma tana kan dala 260 ne za ta yi maka kwana 200 a ah, za ta rinka baka dala 11 har na tsawon kwana 200 kamar yadda suka sanya in kuma ka taho na wani shi kuma ita kuma wannan za ta rinka baka $130 za ka sai maina din sannan kuma za ta rinka baka dala shida ne a kowace rana so duka dai ga sunan wurin kowanne kake so ga shi nan wurin zaka iya ka duba daidai iya abin da zaka iya yi wanda insha Allah kada ka ji shakkun zaka sanya kuɗin ka a cikin wannan platform din in Allah ya yadda a kamar yadda muke bidiyo haka kuma za mu bidiyo na withdrawal da bidiyo na testimony na insha Allah mutane za su amfana da wannan sosai idan dai yanzu ka kalli wannan bidiyon kuma ka ji kana da sha'awan zaka sanya kada ka ce bari ka bari sai an yi kwana kaza ko kuma sai ka kaza sai ka kaza kai tsaye za iya kai deposit ɗinka ba tare da ɓata lokaci ba su in kana so kai deposit kuma abu ne mai sauki kawai gashi nan kana taɓa home za ka ga gashi nan wani kawai an nuna maka recharge kawai sai ka taɓa kare charge kana taba kare charge gashi nan dama kan TRC20 yake kawai sai ka zo ka copy wannan wallet address din kana copy wallet address din sai ka je ka turo abin da kake so ka turo so minimum deposit da ake a cikin wannan platform din shine dala goma so kuma kun gama dai babu wata na wata ke kasa da dala goma sai dai daga dala sha biyar ashirin abin da ya sama so insha Allahu a nan za mu tsaya da wannan bidiyon idan wannan shine farkon zan ka ta mu kada ka manta ka danna subscribing sannan ka danna alamar karuwa domin samun bidiyon mu da zarar mun dora mun gode